ma bai kamata a ce kun bar mahaifiyar ku haka ba tunda kun ga alan da take ciki kuma shi ciwo idan ana zaune ai karuwa yake kuma a ce ta zama a gida bai kamata a kai ta asibiti to da me za kai ta asibitin ojo sanin kanka ne fa cewa ba mu da kuɗi wannan gidan da muke ciki ma yanzu haka sun matsa mana so suke mu tashi saboda ba mu biya su kuɗin haya ba dama ai ba wani manki bane ke mace ce ba ga dan uwanki namiji a gida ba timina timina ai kamata a ce kana sana'a bai kamata ka rika zama a gida ba ko ba haka bane ba haram namiji zaki ne shi kuma zaki da farauta a kasan shi bai kamata ka rika zaman gida ba zaman gida sai mata fita ya kamata kai kai sana'a ka gani haram yana jin adaidaita sau matsala aka samu ɓata gari suka tare shi suka karɓe adaidaita sau da ƙyar maka samu kuɗin maka biya su aka kwace eh, eh duk da aka di bai kamata a yi ka zauna ka miƙe kafa ba akwai sana'o'i da za ka yi na ƙarfi a matsayin ka na namiji duk da ita ce gaba da kai ai kai namiji ne kai ne babba kai ne a gida saboda haka namiji da fita aka san shi ma babu komai za ga yadda zayin Allah yadda amma Allah ya ƙara abuwa. Allah ya baki lafiya. Yau za a kai ta asibitin Allah ya ta. Akwai sauƙi a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa. In ka tsinci kai a da. Kaga cikin da Abdulsalam mace amanan nan ya mini. Kullum kwanakinsa ƙaruwa yake yi. ina tsoron ka cikin nan ya fito mutunci na ya zube a idon duniya ina cikin wani hali ka taimake ni mai gidana ba idan duniya ba ko idan unguwarku mutuncin ki ba zai zube ba ke kin san ina yin kike yar halacce ko ba haka bane ba saboda kakki da mazan sa ai da manetan dan haram sannan kuma zan duba eh lamarin kin gane kanin ki zan sima a daidai sau ya gwada gwada sai ya rika kula da tsohuwarku akan yi miki to shikenan ina godiya sosai ku gana aha ki da mu ki godiya Allah dan maki dan da ke kin san eh in kiyata ko ba haka bane ba da budurwa gwara dula ɗaya ai mun marjajjiya tafkekiya ta tafi budurwa amma ki na amanta da ki sai dai lissafin har kwallon shine idan wata rana kika ci amana ta wannan tarayyar da nake miki sai na manta da ita haram na ga asawarki ma'ana babanku na tare da mahaifiya shi isa na ƙara tausaya miki dan na ga taki haram da yake ci amana ta kun gane da sabon ki jira ni zan je in dawo dan tuwo miki da sauka haram haram jagwa alba Kiri! kai yaron sa'ai ma ne ni kuma yanzu ni da sa'ai ma sai kisa ba wata amana ni da shi me yasa ka zo inda nake sa'ai ma ne yasa a ɗauko ka ya ba guza kwana biyar guza ya ce a kwana biyu za a ɗauko ka to kai me yasa ka zo guri na tunda an ba ku umarni ku ɗauko ni haba kai ka sani akwai amana yasa ma na dawo cikin ku ni za a ce a ɗauko iwa wani kayan wanki ni kamata za a ɗauko ku gaya wa sa'aima kuma dole sai na haɗu da shi ni giwa ne kuma a cikin giwan ma ni toro ne kuma sai na tabbatar mai da haka akwai sauƙi a rayuwa akwai tsanani a abawo ka da mu baka barna mu da muke neman ƙarin tawaga amma kuma kashe shi don ka ci gaba da saka haka a ranka kai ma zan abin da na mai alama ce ta masu tsoro zuffa ce ta matsorata ni kaɗai nake yaki duk wata daba a garin nan babu wanda baya shakkan bugawa da ni kuma ni kaɗai ne a ba mu da yawan muke da kwarjinin da muke razana kowa yaron sa imani ya ɗebo sirrin siya kawo min yau idan an na karɓe shi shigo ciki na dole gobe sai ya ɗebo magana ta ya kai mai munafiki ne duk wanda ya zama munafiki a ido na sai na kashe shi kowa ya ɓace akwai sauki a rayuwa akwai tsanani a rayuwa in ka tsinci kai a damuwa tina da ilahu dan uwa Ke mahaifiyarki asibiti yanzu yanzu. Ka Na gode. Yanda ka faranta min, wallahi sai na nuna maka cewa na haifu 'yar halak. Ka gaya min duk girman bukatunka, na biya maka shi a nan duniya. Na da bukata. saboda a tarihi na ba a taɓa cin amana ta na yafe ba ban taɓa sakawa a raina zan ɗauki fansa na fasa ba, gwaldin ta ci amana ta kuma dole sai na dauban sa a kanta ba ni da wani buri ko bukata da ya wuce lalle gwaldin ta shigo nuna. wallahi ko zan rasa raina sai na ce maka maka kana da hotonta? na da hotunan ta ba ma hoto ba kawai dai suna cikin wata waya ta ce da na ajiye ta saboda tsaro to ka tura min in dai tana cikin wannan duniyar sai na nemo ta musamman ma idan tana bariki ba ta da wata sana'ar da ta wuce yawon ta zubar an gama ta kama kenan ba wannan ne priority yanzu ba idan na so kama ta zan kama ta a lokacin da na so kuma za ta shigo wannan nawa kawai dai abin da nake so yanzu priority shine ki dauki mahaifiyarki ki kai ta asibiti shine priority idan ta samu lafiya sai ki dawo bakin aiki sai a fafata shawarar da zan baki ita ce ko me zaki a duniya kar ki manta da mahaifiyarki ki kula da ita na aikata laifuka masu yawa a duniya wanda ya kamata a ce yanzu an ka ƙarshe na amma ban taɓa haɗuwa ba kuma ina kyautata zaton mu'amalar da nake da ita da mahaifiyata ce lalle ki kula da mahaifiyarki na bakki lafiya Allah ya ƙara mata lafiya. Haram, haram, akwai sauƙi a rayuwa. Haram, Goje, hudu, gidan gaba naka, baya karnuka da mutane, da muka kai mu ko daban-daban ma dawo, amana ai ba matan banza ba ce. Kamar yacce ban yadda da bibiya ba. Ban yadda da jan dogon zare ba tare da na kammala ba. Mai kake gani ya kamata a ce mun yarinyan nan hukuncin kala ɗaya ne ba na biyunsa mu yi mata abin da za mu yi wa ubanta nan na dosa nan na nufa lissafin shi ne kafin mu ta tashar lalle mai wa yarinyar wani abu ta yacce duk bidiyon da za mu tura mahaifinta ta yacce zai fara jin alabata ta farko daga cikin azabin da na tanadan mas zan yi wa wanda nake gani a matsayinsa to in dai ku hakan ni ga su jagwa ai mai gida faɗa ta ka cika ta jagwa yanzu yanzu na sai da je na aiwatar ba baka da hankali dama Har wannan shine mafi girman kuskure da za mu aikata a rayuwar mu ta duniya matsawar kana so ka gama lafiya ka yi mulki ka zama sarki a duniyar tantiranci kuma ka riƙa yin nasara na farko ka bi mahaifiyar na biyu ka guji cin zarafin mace da ƙananan yara domin mace a ko'ina take uwa ce komai girmanta komai ƙanƙantarta lalle idan ka kiyaye haka za ka yi nasara a matsayinka na goji bai kamata ka irin wannan tunanin ba to yanzu me ya kamata a yi mata sanar da shi za ka yi mun ba shi sati ɗaya idan bai karɓe ta daga hannunmu ba za mu sanar da shi gurin da zai je ɗauko gawarta nan an gama udu, amma son samu a ce in gan shi ni da shi saboda in samu damar isan mai da saƙon yadda zai yi masa cikin ransa ba lalle ka samu wannan damar ba amma kawai ka yi amfani da abin da lokaci ya baka dama haram haram wannan jahilin tunanin ya fice daga ƙwaƙwalwarka duk ranar da a rayuwarka ka ci zarafin mace irin wannan tunanin da kai yanzu lalle ba za ka yi nasara ba don kuma a tare da ni kake kwalba gida yaya kuka yi da kwalba na so ne komai dare a ce ya dugo waye ramla harami cuta kashi abubuwa sun fara samun kura dole ne sai na mayar da hankali na guri guda ran iya kaɗewa kashi ina da yaƙini akwai abin da ke faruwa shi yasa bai ɗauki wayata ba dole ne ba na so a yi arba'in ɗin me yasa take kira na wani waya haram haram haram haram haram haram Hello? Ina jinki. Me yasa kike kira na? Ina son mu haɗu da kai domin na baka wata satar amsa. Ko satar tambaya ba za ki bani ba, saboda ki ba a bar yadda ba ce. <laughs> Ojo, ko da a ce ina cutar da mutane. Kai ka san ba zan cutar da kai ba. Kin san cewa dai ni na girma ki cuce ni ko ki cutar da ni. Ko kai da da suke Na girma ki cutar da ni. dan Allah ina son mu haɗu da kai saboda ina son mu tattauna wata magana mai muhimmanci akwai sauƙi a rayuwa akwai tsanani a rayuwa in ka tsinci kai a damuwa tuna da ila zan yi tunani shi zai yi ma gudunmawa in ka ji kishi zan miki text ɗin gurin da ni zan ganki haram haram da ka ci haka za a yi haram haram ya kina ina gida da ka kina gidan naku na bayan layin ina son ganin ki yanzu yanzu haram haram ƙarya kike da na kira ki kika ce kina gida ba a gida kike ba ina gida mana ne kace na farko kin daɗe biki zo ba ba nan ne bayan unguwar taku ba ramla na gano wasu abubuwa yanzu game da ke idan na tabbatar lalle ba za ki ji daɗi ba kullum idan kika kira ni ina jin numfashi ya yawa alamun kamar kin saka na a kamar waɗansu ne suka saka ki ki rika kira na yau na kira ki kin ce min kina gida kuma ban ji wannan yanayin da nake ji a waya ba ramla kin san cewa mahaifiyata ta mutu idan da ya tabbata cewa waɗansu ne suke sakawa ki kira ni lalle sun yi babban shiri a kaina idan har aka kama ni ramla idan na tabbatar da haka ranar da aka kama ni a gaban idanuwanki a gaban ma'aikatan na rantsi da Allah haram a daidai wannan lokacin ba za ki sake numfashi ko da guda ɗaya ba a rayuwarki na gaya miki duk wanda ya ci amana ta bana yafe mai kuma bana mantawa na so ki a cikin raina idan kika ci amana ta haram yake in aka cuta haram ne yake in aka ma cuta haram ne in ka yoke ta haram ne in gaskiya ni kuna ban mamaki wani. za a ba zama neman sa wallahi an gama wannan haram mi dabba bayan tiya akwai wata caca kwarai da gaske kuma aiki yayi kyau yanzu ka dauko yasa dole gudu ya tsaya abin da yake faruwa yanzu ita wannan yarinyar da muka ɗauko ba ita ce yasa ba ban gane ba ba yasa ba ce ba ba ita ce yasa ba saboda me saboda ko da mun ɗauko yar tasa hakan ba zai wani amfani mu ba because ashir ya mutu eh? eh abin da ya sa shi ashiru sojan gona yake yi da sunan ainihin sa'aiman ba shine sa'aiman sa'aima kuma eh, to sakamakon amfani da yi da sunansa sai ya zartan mai da hukuncin kisa ya kashe shi ya ɗauki ran da ba a hannun shi alhakin ɗaukar ran yake ba a nuna yake ya ɗauka lalle goje daga yanzu nan a tafi a nemo duk inda yake komai girman tantirancinsa sai na mai hukuncin da na fara zartarwa a wajen wanda ya fara amfani da su hakan ya yi daidai saboda hakan ne hukuncin da ya dace a yi yanzu nan za mu tafi mu nemo komai a kansa da inda yake da inda za mu same shi lalle shi zan mu hukuncin kamar yacce na rantsi na rantsi da Allah sai na ɗauki fansan mahaifiyata. wannan tsohon yaron sa aima ne su jaguwa suka kamo shi da kashe shi zan yi yanzu amma tun da an kashe mai gidanka za ka zauna a cikinmu godiya ke mai dabba idan tsautsayi ko kuskure ya sa ka nuna wani abu mara kyau zan aika ka gurin da mai gidanka ya tafi godiya nake mai dabba small Fala ta ka cikawa ta jagwa. Jarumi kamar ka baya ƙarya, rago ne ke yin haka don ya kare kansa. Shi yasa bana zargin ka da ragonta, amma ina zargin ka da zafin kishi. Wa, eh ni din? A yadda na fahimta, saɓani ku samu na masoya tsakaninka kai da gwaldin. amma saboda kar ai wa jarumi kamar ka dariya sai ka ce ta yi maka laifi amma yanzu da ku sasanta kanku shikenan sai abin ya wuce kamar ma ba ai ba Cejiya <laughs> Gwaldin wato aka talin sassafo miki da zazzayyano miki ko? Ko ɗaya ni da Gwaldin ba mu wannan maganar ba. Ƙwaƙwalwa ta ce ta gaya mana haka. Haka ne? to ki hakuri malama ramlata a wannan karan kwakwalwarki ba ta lissafo miki komai ba ma'ana a bangaren tunani 0% baki tunanin komai ba ba yi rena tunaninki ne ba a wasu lokutan eh kina dan yin kokari kwakwalwarki tana kawo wuta kina dan taɓakawa amma ana haka ne ina kokari ta wajen aiki ko amma ita tana kokari ta bangaren soyayya wajen kula da kai eh, eh, eh, to shi kenan dan da dai so kike a zancen bara mai zancen golden ta daɗe tana suna shekaru da dama da suka gabata ni kai na na ɗan so ta ba dai irin can sawaya kin gane amma saboda wani dalili kawai dai inda ƙurar take na kasa yadda da ita a cikin zuciyata saboda wasu dalilan zan so in ji wannan dalilan za ki ji amma ba yanzu ba idan kina da tsawon rai da rabo zan baje miki kowane aikin yanzu ba shi ne priority ba mu tafi kan gundaren abin da ya kamata yi haka ne ni ko zan so wannan lokacin ya zo don na san menene ya saka baka yadda da ita ba amma ba komai yanzu lokaci ne na gano mai laifi domin ya girba abin da ya shuka tashin ware kai karamin mara kunya yanzu ga ka a hannuna me kalmar ka ta ƙarshe kalmar ta ta ƙarshe ita ce kamar laifi ne maka saboda haka mai wa juna afuwa idan da dama <laughs> Look at this guy. Kai har kana da confidence inda da zaka ce nema laifi. Who are you? Nan a waje na kake. You are in my territory. Baka isan ma laifi ba sai dai kai kai man laifi ka nemi tuba. Waye kai? I am the boss. Ni ne nake da nan wajen. In kai ba kai wasa ba, tsiye ka ko fasa kanka da darma sa'ai ma ina jin ka tun na siyar da rayuwa ta na shiga duniyar tantiranci ban taba jin tsoro ba ban taba bawa wani wanda aka haifa a guri ba karo na farko na ce kai hakuri saboda wani dalili na yi ma ka yi mun mun yi wanwan idan baka yi ba baka kashe ni bayan ka kashe ni shine kaɗai iya abin da za ka yi daga nan ba za ka iya bi na layira ba haka zalika idan na samu dama ko a nan wurin sai na ƙare maka wata barna look at this guy he have a confidence to talk to me like this who do you think you are you are nothing my friend and you can do anything mun baka yi wasa ban tattaka wannan bindiga a bakin kan karar da alburusan like I shi shine kadai abin da za ka iya yi after that you will never do anything to me kai ji wannan fa haram wannan gayan bai san ka bane kawai ka aika shi lahira kai aika ka san ni kuma ka san waye ni ka san abubuwan da nake iya aikatawa idan shi bai aika ni ba dama ɗaya kawai zan samu sai na aika ka kuma a nan gurin na rantsi oga kai maza maza ka aika la lahira shi ne mafi alkhairi